inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a madadin ni kaina Aminu Abubakar da iyalaina da wannan zawiya tamu muna miƙa ta'aziyyar mu ga al'umman musulmai umuman gaba ɗaya don musulman duniya muna miƙa mu zuwa ga ɗaukacin dukkanin musulmai na duniya musamman ahli tasawuf musamman 'yan ɗariƙar tijaniya tun daga shehannanmu da muƙaddamai da halifofi da muridai a bisa wannan rashi da muka yi na wannan waƙi'a da ta afku ga 'yan uwanmu lahi sun yi taro saboda girmama sayyidina rasulullah a jihar kaduna a tudun biri sama da mutum tamanin domin ko jarida ma ingantacciya ba wai ta social media kawai ba sun rawaito mutum tamanin da biyar suna cikin yin maulidi don girmama manzan Allah don karanta tsira da ɗabi'un manzan Allah aka jefa musu ba ba bamai aka kashe su aka jefa musu kuma sun zo tattaran waɗanda suka rasu aka sake jefo musu duk da mun ji hukumar tsaro ta Najeriya sun ce kuskure suka yi wannan lamari al'amarin nan fa ya kai inda ya kai ya kai inda ya kai ma'aikatan tsaro suna da asirarai da yawa na sanin su waye suke taro a ina ake taro duk abin da ɗan adam yake yi a yanzu hukuma ta san maɓoyar mugu saboda haka amma sun ce kuskure ne to irin waɗannan fasakurai da ake ya kamata gwamnati su ɗau mataki a kai jami'an tsaro su ɗau mataki a kan irin waɗannan abubuwa da ake yi na cewar kaza kuskure akai kaza kuskure akai saboda haka yana da kyau gwamnati ta ɗau mataki akan irin wannan muna neman gwamnati ta biya diyar waɗannan 'yan uwa musulmai ta wani wajaha kuma waɗannan bayan Allah sun yi shahada domin ɗan adam ma ka same shi ka kashe shi a kan dukiyarsa shahada yi ballantana waɗanda suka je taron girmama manzan Allah wanda daman ita ce shaksiyar da ba za ka zama mai imani ba sai ka fifita ta a karan kanka da 'ya'yanka da iyayenka da duk komai naka ko sai da wujudi yana kaidu hayati ko kuma bayan kaidu hayati yanda sahabbai suka ba da kulliyar rayuwarsu suka ba da fansar iyayensu da kawunansu a kan kariya ga manzan Allah to wanda yake taro saboda girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi masa irin wannan ko shakka babu ko tantama babu shahidi ne saboda haka waɗannan bayan Allah Allah ya karɓi shahada su Allah ya karɓi shahada su kuma Allah ya haɗa su da masoyinsu masoyin masoyin alma shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da dama hadisi ingantacce na da Rasulullah in ma mutum ya mutu an sa shi a kabari ko duk inda ma aka ajiye mutum annabi ake gujiro masa a tambayi mutum kai me tsakaninka da wannan mutumin marwaicin hadisin ya ce ya ani muhammadan mala'ikun suna nufi a nan muhammadu idan mutum ya ba da amsar cewa annabi sallallahu alaihi sallama ne jagoransa shi allah ya turo shi ke na ruwa tasha. to ballantana wanda ya taru saboda girmama na rasulullahi a jefo musu bama bamai ba su gani ba to allah ya karbi shahadar su Allah ya sada su da masoyinmu masoyinsu masoyin Allah annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma kaman yadda muka yi magana gwamnati muna kiranta ta biya diya domin gwamnati tana da kuɗi gwamnati tana da kuɗin da za ta lissafa ta biya diya kuma diyar irin ta addinin musulunci tunda musulmai ne wanda kowane mutum ɗaya a yanzu a diya ya haura miliyan ɗari biyu kowane mutum ɗaya to muna ainihin kira ga gwamnati da kuma jagororinmu su tsaya kai da fata don nemawa waɗannan iyalan shahidai domin akwai wanda ake hira da shi a bbc yana cewa a iya gidansu kawai sama da mutum talatin da hudu sun rasu sama da mutum talatin da hudu sun rasu a iya gida ɗaya saboda taro ake yi aka jefa bam kuma aka sake dawowa aka sake jefawa da an karyata cewa ma ba su ba ma jami'an tsaro wanda gaba kuma suka dawo suka ce kuskure aka wurin waɗannan kusakurai da ake mana musamman mu 'yan arewa musamman musulmai waɗannan al'amuran sun ci tara Allah ya ɗaukar mana fansa bar masu yadda na rasulullahi Mu muna kira ga mutanenmu na arewa gaba ɗaya daga musulman mu har kiristocinmu waɗannan bala'o'i fa iya mu ake jejjefawa irin waɗannan abubuwa ba za ka ji irin waɗannan kusakurai suna afkuwa a wasu gurare ba hususan sai ɓangaren arewacin najeriya a wannan rashin tsaro na kashe-kashe da sace-sace da abubuwa marasa daɗi da tashin hankali hatta ta da hankalin hargitsi ko a siyasa za ga arewa ke so a kunna wuta lalle manyanmu da 'yan bokonmu da malamanmu da kowa wanda zai ba da gudunmawarsa da masu addu'a sai ba mun tashi tsaye wannan umuman ne ga mutanen arewa gaba ɗaya ban bambance ma musulmi ko kirista ba a bisa cutar da arewa da ake Allah ya ji kan wani mawaki a ƙasar Hausa mashahuri tuni yake cewa ku tashi ku farka 'yan arewa ku san bacci aikin kawai ne haka yake faɗa a waƙarsa mai ma'ana yana cewa ana so a taba mu 'yan arewa ana tsoron manyan mutane haka yake faɗa ana so a taba mu 'yan arewa ana tsoron manyan mutane to yanzu ko manyan mutanen sun ƙare ne shi sa aka samu damar irin wannan domin irin waɗannan kashe-kashe in ta kama ba wai iya musulmai ɗin ake kashewa ba har kiristocin saboda kan ana magana najeriya mu ce gaba ɗaya in ana magana arewa ta ce gaba ɗaya manya su tashi su farka kowa ya ba da gudunmawarsa wannan kira ne umuman ga musulmanmu da ma wasu mu babu bambanci ko ma wace siyasa kake yi ba ruwanmu domin alphabet ne lamba ce baƙaƙe ne kawai saboda kowace siyasa kake lallai al'ummanmu su tashi kuma musamman jagororinmu malamai shehannai na ɓangaren wannan ɗariƙa tamu lallai a daɗa tashi ba ma iya wannan kisa ba irin cin kashin da ake wa wasu mu 'yan ɗariƙa ko a makarantun jami'o'i ko a polytechnic ko a wasu makarantu dai na nizami za ka samu da yawa za ga ana kai hari ga rainuwa ga janabun nan na yawan zikirin Allah da salatin annabi da la ilaha illallah a ce mutane su taru an ar an kashe mutum tamanin da ɗori to mutane nawa ne a gurin suka taru banda wanda fa suke kwance yanzu ba su da lafiya an yi ragarga da su a gurin taron annabi Muhammadu in taron waɗanda ake tunanin wato masu kai farmaki ne ko 'yan ta'adda ne a yi irin wannan taron a zo fili karara ai su a daji suke ɓuya aiki a yana da labarin dajojin da suke waɗannan a gari suke saboda aka lallai najeriya matukar akwai zalunci fa a shugabanci jagoranci fa baya kyau jagoranci baya ɗorewa matukar akwai zalunci a ciki a duba wannan lamari waɗanda dai suka rasu sun rasu Allah ya karbi shahadarsu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu sannan magana ta kusan ƙarshe saboda cewar an taru a gurin maulidi kada wani musulmi ya ganganci ko a zuciya cewa ai ba ɗa'ifarsa ba ce ai ba komai a kai ma baka san yadda ƙarshen taron ka zai kasance ba kai ma kana yi in baka ma kowane taro kana zuwa sallar juma'a akwai sallar idi akwai sallar kaza gurin jam'i ne musulunci shi dan jama'a ne hikimar musulunci manzo Allah ya ce wanda ya sallah shi kadai sallarsa ko ta karbu tana da lada 27 ko lada 25 a hadisai mabambanta idan eh, idan mutum shi kadai shi kadai tana da lada daya daraja daya in mutum ya jam'i sallarsa tana daraja 27 har zuwa wato ko daraja 25 daraja 25 ko daraja 27 sallar jam'i ina fata fahimta me musulunci yake nuna anan haduwa haduwa daga nan idan an yi sallar sati sai Allah ya ce to ku zo guri guda ita ce sallar juma'a an muku discount din wata raka'a bi ma yanzu raka'a biyu za ku yi juma'a kenan saboda a ganmu mun taru musulunci dan taro ne wa si bi hablillahi jami'an wala tafarraqu musulunci dan taro ne ai taron sati juma'a juma'a kenan ai ado ai wanka ai kwalliya a fito kuma da rana ba da daddare ba saboda mu ga kanmu mu daɗa yi wa kanmu tattaunawa akan abin da zai zame mana amfani a cikin rayuwarmu shi sa aka sunnanta hudubar juma'a to daga nan idan an yi juma'a hamsin da ɗoriya shekara kenan in an yi azumin ramadana sai a ce to a fita filin idi ba ma masallaci ba dan ba a kiran filin idi da masallacin idi musalla filin idi a bayan gari a je a taru Allah ya sako bonanza ta rahama kuma sallar idi har mata masu haila su je su ja gefe da tsofaffi da yara saboda a ga taro to daga nan kuma kafin ma a yi taron babban sallah na idi sai Allah ya ce yana gayyatar ma mutane walillahi alan nasu hijjul baiti man istata ilayhi sabila a je a taro a garin a garin Allah a garin manzon Allah a ziyartar ɗakin Allah a je arfa ranar da iblis ya fi bakin ciki saboda taruwar lauman manzon Allah to musulunci ashe dan taro ne to taron da muke saboda a gane mu bayyana kaunan mu ga sayyidina rasulullahi cewar an jefa bam a can an jefa bam a can kana musulmi ka ce ka ji daɗi to ka tumi musulunci ka ka tumi imanin ka kuma taro mu matukar za a taro a yi sallah mai sallah mai sauran al'amura taro a maulidi no going back ba gudu ba ja da baya maulidi mu tare mu faɗi manzan Allah a nan to me amfanin rayuwarka kai da baka zo ma zamanin annabin ba da za a ce ka je ka fita a harbe ka a sare ka duk sahabban nan da suka yi ai da kariyar manzon Allah suke shura wasu an akwai matar da an kashe babanta an kashe baba dan uwanta an kashe mijinta amma tuhuma tambaya take yi a nuna min da annabi yana raye annabi yana raye an kashe ubanta an kashe ɗanta an kashe mijinta an kashe yan uwanta ta take ina annabin yake ku nuna min shi yana raye aka ce annabi yana raye take to komai sauki ne komai zero ne tun daga annabi saboda haka mu mutu al'amarin manzan Allah Allah ya karɓe mu al'amarin manzan Allah waɗannan ko shakka babu sun yi shahada kada mutane su rauni wajen taro don bayyana soyayya su ga manzan Allah in ma ka ki a asibiti ma sai a je a kashe ka a police station ma sai mun gani wannan a arewa ne yan arewa su a gona ma bin mutum ake a tashi kuma zai daina noma ne to saboda haka lallai taro a lamarin annabi idan ma da sani aka yi billahi al'azimi taro a annabi hidima a annabi a ita muke so Allah ya raya mu ya kashe mu a cikin ta ya tashe mu a cikin hidima da kaunar manzan Allah ba gudu babu ja da baya akan wannan lamarin taro dan nan gaba ma taron mu yana nan zuwa ma na bayyana farin cikin mu ga masoyin annabin hmm. shi kansa masoyin annabin kadimin annabin wanda ya jaddada wannan taro na maulidi shine maulan mu shehu ibrahim yas shi ya jaddada ta yi da dabbaka al'amura to shi kansa allah ya yi sakamako a cikin lamarinsa a taro don tuna wannan hidima da yi saboda haka taro babu gudu ba ja da baya sai dai lalle gwamnati ta san cewa mu najeriya ta yi mana shaida mu masu son zaman lafiya ne hukuma ba ta tuhumar mu da ta'addanci ba ta tuhumar mu da ta da kayar baya hukuma ta san yan ɗarikar tijjaniya musamman almajiran shehu ibrahim yan zaman lafiya ne shi sa ko tafiya direbobi za su kowa ɗarika suke wasu na so lafiya sai samu hoton shehu ibrahim sai su sa ko hoton shehannanmu wai no trouble ne mu hmm. ba mu tashi ba ma tashi hankali ba mu da matsaloli saboda gwamnati wallahi ta san makwantar kowa ta san masu tayan mata da hankali hatta a malaman ta san waɗanda tawagarsu ta da buyagi ne ta da buyagi amma ta san mu yan zaman lafiya ne saboda haka muna neman gwamnati kina da kuɗi gwamnatin tarayya a biya diya kuma a kori gaba ana yi wa al'umma irin wannan kisan gilla Allah ya kare mu alfarmar sayyidina rasulullahi wannan taro da muke yi na faɗa zan sake faɗa babu gudu ba ja da baya a ƙarshe muna addu'a ga Najeriya gaba ɗaya Allah ya ba mu zaman lafiya da sauran ƙasashen musulmai inda ake cutar da addinin musulunci Allah ya bai wa musulunci ƙarfi da buwaya ya taimaki musulunci da musulmai ya taimaki Najeriya ya ba mu zaman lafiya musamman jihohin mu na arewa irin wannan wato tukatuwan tulu da aka yi mana da kulle-kulle Allah ya mana maganin su a arewacinmu na Najeriya musamman a jihar Kano irin yanda ake kawo farmakin abubuwa na ciyar da mu baya Allah ya mana maganin wannan abu Allah ya ba mu nasarori a cikin lamarin mu Allah ya saka shanan mu da alhairi Allah ya ji kan iyayen mu Allah ya gafarta musu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya wannan shine a takaice wannan takaitaccen sako na ta'aziyya ga dukkanin musulman duniya musamman na Najeriya musamman arewacin Najeriya musamman ahalin tasawufu musamman yan dariƙa tijaniya musamman yan faila maulan mushe ibrahim Allah ya Allah ya karbi shahada waɗannan bayan Allah Allah ya ba mu zaman lafiya a alfarmar na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naku almajirunku Aminu Abubakar mai diwani tudun wada a madadin wannan zawiya a madadin dukkanin masoya da kuma dukkanin wato da yawun wato shehannan mu da na san duk shehannai galiban a bisa rabidodi za su fito su mika irin waɗannan tazuyoyi mun sani in ma ba su sami dama ba to mun wakilci su domin mu 'ya'yansu ne na jini da na tsatso 'ya'yansu ne Allah ya ba mu zaman lafiya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma ya sifo da kafin rabe duk akan abin da aka karɓi ran mutum a kansa zai tashi yanzu su akan soyayyar annabi za a tashe su akan soyayyar manzan Allah za a tashe su filin kiyama a cikin yan soyayyar annabi za a tashe su kuma ranar kiyama ta annabi ce ta annabi ce ce ai ko aka zo ku ne a na ko ta bi gurin ku shiga aljanna ba Allah ya bar mu cikin ƙwarar annabi subhanar rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah